inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abincin wallahi ya zama ba a gare ki kuma wallahi ba ke kaɗai ba har da inna i am not your mother so stop calling me mommy hakuri muka ɗauka muka baka yarinyar nan fa kwata-kwata duk wata hanya da zan ganta ta bi ta toshe ta fa barantana na shakanta da kalaman soyayya Umaru ki haƙuri ina cikin damuwa ne sosai yanzu. Kullum haka kake cewa kullum haka kake cewa kana ji. Sadatu na gaji da zaman ki a cikin gidan nan da siririyar murya ki Salon ki kwashe min mijina ko? Ki tattara naki da naki ki bar mun cikin gidan nan. Audu kana so ka gama da duniya lafiya. Wato kan? Wai dan Allah komai sai ku yi faɗa kai. Yanzu baya buƙatar mutane rejectin mutane yake rejectin kwal ɗin mutane yake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. daɗin kowa an yanka ta tashi zango na bakwai